ba don wani abu ba sai don ba zai ɗinki da zaki kai amma tsayi kin gane ko nafisa wannan fa abin da ne sai abin da sai sai miki wannan so nake ki fita cikin ƙawayenki ki ketare ni kin na musu cewa ni bangon sukari ne kowa rabe ni sai ya sha zaki ai tunan sun san cewa kai bangon dutse ne ba na toka ba saboda irin abubuwan da kake mu dan guda in ga zubin kwanciyar sarkar zubin kwanciyar sarkar a nan ɗinki a ah, shi ne ai aikin sarkar a kasa ta cika maka nan shi ne magana <laughs> very kwarai kuwa a ah. yi mutumi na ka zuwa daidai wallahi ah. ga mutum ne ba nafisa a ah, haka allah wallahi ai wasa ne da jalibin ba to ai kai sai ka ce min gidan ya dau baki kenan yau gida ya dau baki wallahi. <laughs> ya kwa a you are welcome eh a sanni da zuwa ne ya wasa. Ah ina yi miki albishir na cewar mu tuntuni muka riga muka kammala shirye-shiryenmu don rugunzumin tunawa da ranar zagayowar ranar ki. Kwarai kuwa. Saboda haka ki gode Allah. Ai kai sai ka ce min gida gaba ɗaya ya ɗau kwalliya. fiye ah, da ya ɗau kwalliya wallahi. A ah. ah, Nafisa. Eh. Batin nan. Mu je Abuja a yi shi. Haka Ko mu wuce da kwalliya. Eh? a wani kuja a ina yi dace a yi fatin nifisa ba na so halatta yawa eh. ni a gidan nan ma nake so ai a nan gidan a hau jirgi a jira ce fa za a hau a jirgi da abin da za a jirgi za yi ba wani abu wani abun nan ta ce anan sai a yaran nan ba kuma yi tun nan ma muna da gurin da za a iya za a iya ina ma ina ma Michael Jackson yana nan wa Michael Jackson ko kuma Bob Marley ai baka gane da su za mu ga hito wallahi baka sani ba ai baka gane ba ai ko da ma Michael Jackson nan, ko ya mutu ko bayya gari ai ba akwai wakilinsa kwarai ko akwai alifansa hmm? sani mai bango wannan na bakori in dai maganar waka ce dan ta gariya ai wa mare waka ai ba kamar sani mai bango kwanaki da yi waka nan kwanar gafan kwana shida kai ana ana burge ba yeah kai Allah eh. kuma za a yi bikin nafisa sai kuma a to sai kuma kawai gwangwan gwangwan ga amarya ga ango ye ye mu sha ragadada ga amarya ga ango alheri sai Allah ga amarya ga ango kwararren famfamfam ga amarya yanzu ke biki ji waka a gurin nan ba kawai zo gurin za a waƙi abba ya na tuba lazimi ina ma da naira mura wannan mabakantun me yasa ce <laughs> ina ma da naira ah, mura arziki na Allah ba in ba da in yi sadaka in yi kyauta in ji daɗin rayuwa ta rayuwar duniya zama da masoyi lafiya to haka dai dai ne da roƙo sani mun ku danna subscribe domin samun sababbin shirye shiryen mu a cikin sauƙi